والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah ne ya halicce ku daga ƙasa ta hanyar halittar babanku annabi Adam daga turbaya, sannan kuma kuna samun abin da za ku ci daga abin da turbayar take fitarwa.